اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يومنا شاهد قوة رمضان هجرات منزل الله صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai uku ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna wannan masallaci na albarkawa cikin garin zariya jihar mu ta Kaduna a ƙasar mu ta Najeriya Allah ka zaunar da mu lafiya kai mana maganin makiya na gida da na waje. Ci gaba da tafsirin mu ya Yasin insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi aya ta da hudu. malam bismillah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 ‘yan uwa masu albarka akwai abin al'ajabi game da wanda yake bautan wani ba Allah ba. Allah ta'ala ya halicce mu, duk ni'iman da ake mahalitta Allah yi maɗan adam, kuma ya fifita shi akan sauran halitta. Allah ya ba mu ci ya ba mu sha na lalura. kuma ya ba mu abin da za mu ci don shagali da sha'awa ya tawace mana halittunsa sammai da ƙasai don amfaninmu amma abin mamaki Allah don butulu Allah ya ce wa ta min Allah aliha waɗanda suka ƙi Allah suka yi masa shirka suka bauta ma wani ba shi ba ke suka riƙi wani abin bauta ba Allah ba wani zalunci ya kai wannan inan cewa ya halicce shi ya ce Allah wa ya saukar da ruwa ya sha ya yi noma ya ce Allah wa ya ba shi lafiya ya ce Allah wa ya ta ƙasar da yake rayuwa ya ce Allah wa za ka bauta ma ya ce gunki wannan zalunci ne wata hazo min duni lahi aliha sun mai da wani ba Allah ba a jin bautansu wanda suka maida nan suna bauta masu bai da cancanta domin ba abin da ya halitta kuma ba abin da ya yi maka har yanzu ba abin da ya baka kuma ba abin da bai iya maka ran adam ne akwai masu bauta ma annabawa yahudu na baita ma uzairi nasara na bauta ma isa duk sun ce alloli ne a billah haka masu bautan mala'iku da masu bautan aljannu da masu bautan waliye a ce gaisu da kutubu a cikin su ya baka ruwan sha ya halittar maka idanun da kake kallo da bakin da kake kushi babu ɗayansu illallah yau an kama lalacewa ya kai matsayin da ɗan adam yana bauta ma dukiya zai kafice ma Allah jalla jalaluhu ya yi shirka da subhanahu wa ta'ala a wajen neman dukiya haka bokan shi ya gaya masa ɗan adam yau yana bauta ma neman mulki ya kaji Allah wata hazo min dunin aliha inda zai samu mulki duk tsafi zai yi da abin da aka ce a bautawa zai bauta mashi jama'a ku duba ku ga tunan da muke ciki yau na kashe-kashe da sace-sacen al'umma daga cikin tafar da tafi wannan aiki ba zan faɗe ta ba amma zan faɗa abin da ya auku cikinta na shirka da wani mai neman shugabanci ya yi watakila kun manta a arewacin nan namu cikin jihohin da muke fama da bandit akwai jihar da mai neman mukamin chairman shugaban karamar hukuma ya je aka ba shi kwafi dukan shi ya ce ya zuba alkur'ani a shadda kuma ya zuba shi ne wani zai tuna kissa kuma kun san jihar kuma kun ga yadda jihar take ba a saba ma Allah a zauna lafiya ba a bauta ma wani ba Allah ba a samu nasara ana samun dacewa da muwafaka ana samun daidai a rayuwa da makoma ta hanyar tauhidi ne la ilaha illallah wa abudu Allah wa citanibu tsaguta shi ne za ka samu zaman lafiya al'amnu wal'aman abu ya zo rabbi da walau an na ahalar tuwa آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض inda duniya ko wata ƙasa ko wata jiha ko wata al'umma ko wata ƙabila kai ko wani gida ne suka yi imani kwansu da kwankwatansu Allah sai ya ji yadda su daɗi sai ya azurta su sai ya ba su zaman lafiya ba zaman ɗanɗan a gidan nan sannan su mutu su sha gama sa su kwashi gama sa me sa suke bauta ma wani ba Allah ba tsaro yunsarun da su za su samu taimako daga wajen waɗannan waɗanda suka bauta ba wanda ya je wajen boka yana fatan boka ya taimake shi ne wanda ya je wajen mai duba yana bukatan mai duba ya taimake shi ne wanda ya je wajen ɗan bori malam babule ko malam alhaji ko danko yana ganin za su taimaka masa ne aka wanda ya shiga ƙungiyar masafa yana ganin tanan zai samu tallafi la'allahum yunsarun shi za su iya taimakawa بياني لا يبتدئون نصرهم وهم لهم جند مؤبرون تعالى يفعل من حقائق التي لا تتغير ولا تتبجل لا يستطيعون نصرهم والله ما بوكا زي ايتي مقنقع ba aljannin da zai iya taimaka maka babu wani mutum duk yadda kake ganin shi da walitta ka ce ya azurta ka ko ya raba ka da talauci ko ya baka lafiya ko ya baka kariya barin bala'i da musiba da fitina ba zai iya ba ba zai iya ba ba zai iya ba ba nasrahum har abada ba sa iya taimakonsu ba za su samu ma daman yin haka ba magana daga Allah subhanahu wa ta'ala domin kaskantattu ne walakantattu ne ba su da hurumi ba su da matsayi ba su da daraja ba su da mukamin yin wannan matsayi ne na Allah jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala ce wahum lahum jildun muhdarun gaba ɗayan irin waɗannan mutane masu irin wannan aƙida ta'ala ya nuna su ne sukan tattaru su zama umma su zama jirgi su yawa in sun tattaru sun yawa fa subhanahu wa ta'ala ya ce kun lahum jundun yuhdaruna sai su haɗu su zo wajen su suke ba su gudunmuwa ba daga gun waɗannan suke samun gudunmuwa ba an gane maganar kuwa a lokacin da aka samu al'umma suna bauta ma wani ƙato da sunan zai ba su arziki ko zai ba su lafiya ko zai ba su mulki je ka kome ma ke so sun haɗa kansu suna bauta masa sun zo wajensa shi ne muhdarun jama'a jama'a ƙungiya ƙungiya al'umma al'umma to su ne yake amfana da su ba su ne suke amfana da shi ba shi ne ma'anan abin da ta'ala yake nufi la yastati'una nasrahum wa hum su masu bauta masa, lakum da waɗannan da suke bautawa jindin muhdahun sun taru sun yawa sun zuciyarsu suna musu hidima suna musu hidima ka je wajen doka ka ce kana son kai kuɗi sai ka je da kuɗi ba nan za ka je a kakan je da kuɗi aka shata ne da malam baba na ƙofar gaba ya ce sa'a ta riga ta samu ba kan daga almagiri shi ne na kwanye bayar tunda shi yana da wayo na rayuwa yana da ilimi na sanin dabaru da wayan rayuwa sai ya aishe ma malam baba na ƙofar gabas kan goma kan goma a wancan lokaci da yake faɗi ai miliyan kaza ne aikinta yace ma bari banza shata yawa sa'a ta riga ta samu ya je neman sa'a ne sai aka bashi fan goma yace bari rancen banza shata sa'a fa ta riga ta samu ga fan goma ga almajiri malam ba na kofan gabas abin zancen bangan eh, ne zancen bangan ne zancen bangan duba da abin da ya zo nema za a bashi sa'a ka sha tama mai dama gan watsa wani lokaci a ce eh, ya yi masallaci a yi sallah ya fito waje ya ɗan hotel da mata nan gundun zungul a zinjina mai kwaikon kan kasa an hanya gane zancen doka da mai duba da wanda zai baka sa'a zancen daura ne shi ya riga ya samu sa'a tunda ya yi mashi walawala ya ansha dubu goma sha'awar wannan lokaci sai kai amma tana da hankali a ta sono ne busasshen bajina mai hana numfashi mai kyau da haka duk wanda yake neman abin da Allah yake yi a wajen wani Allah to ya gama hasara kalman kuma su ne suke ba da taimako ba su ake taimaka ba wannan haka Allah ya tsara tsarin ku karanta tarihi na annabi ibrahim wadda Allah ta'ala ya ba mu labari a alkur'ani ibrahim shi kadai ne a ƙasansu a garinsu a gidansu yake kira zuwa ga tauhidi amma ina masu batun gumaka ƙananan gumakan da manyan gumakan ƙananan masu bautan da manyan masu bautan duk sun rasa yadda za su yi da annabi ibrahim da kuma alloli ana cewa ku samu lafiya ku samu arziki ku samu kariya mai ya sa ko da ɗan ƙaramin su ya samu ibrahim alaihi salam ba ko da bai yana guduwa ba ya sace har ne ku ku wani furu alhari bi kullum fa'ilina ku kama ibrahim ku jefe ibrahim ku kashe ibrahim ku kone ibrahim alaihi salam wansuru alihatikum wansuru alihatikum ku taimaki allolinku ku ba su tallafi ku ba su kariya in kuntum fa'ilina in dai da gaske kun yarda alloli ne to ku taimaka musu ashe kai ne bautan wani Allah kai ne kake taimaka ma wanda kake bautawa mai bautan Allah fa Allah ke taimakon sa in yasrukum Allah fala ghaliba lakum wa in yahzulukum faman alladhi yansurukum min ba'di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saboda haka wa man yatawalla Allah ورسوله إن عند الله هم الغالبون والذي يطيع مع الله وزي قبضهم ومن حيث يحتفل ومن حيث لا يحتفل daga taimako ta inda yake tsammani da duk inda bai taɓa zato ba kun ma Allahi ya ƙuni Allahu ma'ak Allah ka sa muna dacewa na'am fala ya فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ما شاء الله فلا يحزنك قولهم wato waɗannan ayoyi kuma musamman wanda muke kwanta tana nuna wawancin mushrikai da gwamnati da kuma tsananin aukawansa cikin mata a lokacin da suka je suna bauta ma wanda ya cikin su ba ba zai amfani ba ko ji ba a ba aina ukuru kuma ba kuma da alai kalan gari a mun mun annin na samun dama ya ce da gaggara a ba abu da ya mai tashi mu Allah Allah ya ce wa alai wala tafi dai kuma yanzu rangin ciki game da farin ciki farin ciki don bakin ciki ka samu Allah bakin ciki ka bar addinin Allah bakin ciki a ce yau ana hada wani da Allah kuma kai kake yi don haka wala ta hazan wala ya hazanka qauluhum hada zancensu munana ya bukanta maka rai inna ya kulla azuma ya kulla kowat wal jabarut Allah ya ce mu dinnan mu dinnan na'lamu ma yusirruna na'lamu ma yusirruna muna sanin abin da suke kullawa da abin da suke kutun kutun da makirce makircen game da al'amarin ka. wa ma yu'linun kamar yadda muke sanin abin da suke bayyanawa to abin da suke ɓoyewa ya fi abin da suke bayyanawa yawa jama'a musulmi ku duba ku duba ku yi nazari yadda al'amura suke kasancewa Allah ya ce abin da suke ɓoyewa mun sani abin da suke bayyanawa mun sani wannan yana nuna maka duk waɗanda ba su imani da Allah kullum suna kwana kullum makici innahum yakiduna kaida wa yamkuruna wa yamkuru wallahu khairul makirin wala yahil makruhi illa da hali sai sun mulmulo sai sun kullo da Allah ya jefa ta akan su su wargaci Allah ka warka zakaficin duniya Allah ka taimaki musulunci duk inda yake yasa Allah ya ce kuma inna na'lamu ma yusiruna wa ma yu'linu idan ya soma da boye to mun nemin babu aula wanda ya san abin da ka koyi, to abin da ka bayyana kuma tare da ilimin aladuka daidai ne a wajensa sawa'un ladaihi man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustahsin bil layli wa sahibun bin nahar hadha huwa Allah jalla jalaluhu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa'buduhu wa tawakkal alayhi na'am أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو فإذا هو خصيم مبين ga wasu ayoyi wanda suke nuna wautan wanda bai yarda da Allah ba jalla jalaluhu bai yarda da tashin alkiyama ba yawma yaqumu Allahu li rabbil alamin bai yadda da hisabi ba ballantana wa man utiya kitabahu bi yaminihi sawfa yuhasabu hisaban yasira yake tabka wauta a kalmomin shi dalilin saukar da waɗannan ƙayoyi da za mu yi bayani yanzu ruwaya ta zo daga ɗan abbas Allah ya kara masu yadda akwai al'asu bin wa'il ɗaya daga cikin manyan mashirkan makani ne ya zo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jarɓaɓɓe da gurgudajen ƙashi wanda yake taɓa ya rushe saboda daɗewan shi a ƙasa ya kawo ya rungumo a hannun shi yake يا محمد أيهي الله تعالى هذا بعد ما أرى قال نعم يبعث الله هذا ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم الله أكبر هذا رسول الله يا هي بعد جوابي alaƙar wa'il dubi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da wannan kashi sai ya mutsake shi ya zama kaman wuta. Sai ce ya Muhammad, yanzu Allah zai rayar da wannan bayan abinda na nuna maka ya mutsake. Sallallahu Alaihi wasallam ya ce na'am, sosai sai kuwa Allah zai tare shi. yab'ath Allahu hadha Allah zai ta ta wannan kuma ne tuka kai kuma zai kashe ka in kala yi da kada ka hana ya kashe ka da kalubale mala Kuma musu ba za a tashe shi ba Allah yadda a kashe shi a balantana mashiriki ya kowa kan rayuwa ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه عن العذاب أن يؤمر من العذاب أن يؤمر الله yake ذاك الثانية same su يهود fi kowa san rayuwa Yahudu da Nasara to ka gane haka ko baka gane ba shi da ake kwarin wuta a isra'ila fatuwal a gaza ka dubi yadda za ka ga da mazansu da matansu da yaransu da matasansu sai dai ka ji kalman kabbara da da a ka ga mace ta ɗauko tagwayenta da gaza su amma tana ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah amma ka dubi amerikawa yadda suke kuka akan farmakin da suka kai ma iraq rabbi kuka ana zuba social media matansu da mazansu kuka suna neman ceto Isra'il ko wannan ba abin mamaki ba ne mun daɗe muna ganin suna kuka suna a yafe masu a yafe masu a yi haƙuri a yi haƙuri saboda ne yana so ya kashe amma ba ya son mutuwa a kaba yahudu yake shi kawai in bai kashe ba bai daɗi ba amma ba abin da yake a rayuwa kamar mutuwa wawa kenan tsauna ha ha ta kanawa <laughs> eh ha ha ya alkanawi ta san kowace lahaja da ma'afif nata da ake kama ta da shi mu akan ce ba mu da janda ne E, mata na ne ko ba haka ba ne subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai kashe ka kuma yuhik sannan ya rayar da kai kanka da kinka in kuma ta ce ba za a rayar da kai ba ka yadda ka mutu in ta fi son rayuwar fiye da mutuwa ko kai da amana ka shi ke nan sun mai duka na a jahannam na raya ta kana kan wannan aƙida taka Allah zai shigar da kai wutar jahannama ne hankace na kuma na rantse da Allah in ka zama shugaban duniya tun da aka sone ta har ta tashi kana shugabancin duniya kuma kowa na maka amma ka mutu kana shinka aka sa ka a jahannama wallahi da barin uwanka ta yi ya ta sauki bari ka zama gaban jini ba ma a duk da jininka ya ta sauki tun kana ciki ربنا إنك من تدخل النار فقد أهديته وما للظالمين من أنصار duk wanda aka sa shi jahannama an gama tafar da shi an gama walakanta shi kuma zai yi nadama a lokacin da ba za ta yi amfani ba kuma mushrikan azzalumai ba su da mataimaka in an jefa su a jahannama da annabi ya masa wannan bayani sai wannan aya ta soka awan yaran insan shi al'insan alif da lamnan jinsi ne duk da jiraƙi jinsi duk wani kafiri Allah na magana da shi anan duk wani annu kowane irin bauta yake ba Allah ba ya ce ba ya gani ne ba shi da tunani ne ba shi da hankali ne ba shi da tsokaci ne kwakwalwarsa kansa ta kama da duka ce Allah khalaqnahu min nutfatin da me muka halicce shi daga tubar ruwan mani ƙwayoyin halitta na mani wanda ido ma bai iya ganin ƙwayar sai an amfani da madubin dubaru mai ƙara katoto mai ƙara ƙanƙani ya zan katoto an gane ai a can sannan za a iya gani miliyoyi ga sunan sun fita amma ba za a iya ganin ɗaya ba ta ce daga nan fa muka halicce ka shi cikin suratul hajj Allah ya ce ya ayyuhan nasu إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تعاب ثم من نطفة ثم من ألقة ثم من مدبك محلقة وغير مخلقة لنبين لكم لنبين لكم آياتنا لكن ونتمو في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا sai kawo misali kasar al'arba hamidatan fa an zanna alaiha alma hazbat wa rabat wa ambatat min kulle zawjin bahij haka Allah ke rayar da mutattu a aya ta gaba kenan ba can muke ba an gane ai kuma da haka komai ya fita dalla dalla mu ne farafanka mushe ne karkenka da jasa ke tsatsakinka mai ya ƙarfafa takamarka in ba rubushi da hallaka ba. halakaka Allahu min ma'in mahin Allah ya kira shi walakantaccen ruwa haƙiƙ walil kai ne shi ni ne shi ko sai za huwa hafi ya kuma sai ga shi kana takama kana kuma hanci kana wuna isa kana fada da kanka kana hura shi kana jidar shi wai bai isa ba bai tsare sadi kai in ka mutu ba bai isa ne da hisabi ba shi yasa Allah ya gaya ma watan da Allah ya san Allah ya Allah yake sun walbika in da ke kula da Allah ba ita ce da kin da da shi yasa wani mai hikima yake cewa wa kunna idza mitna tarakna la kana al maut rahata kull hayy ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء da in mun mutu za a ban mu ne kowa ya shagalin shi da mutuwa ta zan hutu ga ɗan adam rayayye da ya yi fatan ya mutu ya je ya rayu wanda ba kwazzaba ba hantara ba yunwa ba kishi ba wani abu wanda za a tada maka hankali sai amnu da amanu da aka ne wa zai ki mutuwa wa zai tsoron mutuwa a a a da mun mutu za a tashe mu duk abin da muka yi a rayuwa sai an tambaye mu sai mun an samu mai da jawabi idan mun yi alkhairi mu ci gajiya in an aikata shari mai shari ya kwashi zube shi ka'ida ce ta ubangiji wala ya a rabbuka ahada mudin kuma a bayyane yake jayayya da Allah kwalo-kwalo yake saba ma Allah kuru-kuru yake fada da Allah Allah da ka sha kashi sunanka su ma ƙasa Allah ka kare mu na'am wa rafa lana matala wa nasiya khalqa قال من يحيي العظام وهي رميم وضرب لنا مثلا ليقوم ينا بعد مثالين رشن هنغلي يا رأي أمي يا زمت أساه waye jikin a lokacin da yake maniyi ya sato waya na hadisin ibn madaka hadisin bukudin jahash alƙura shi Allah ya ƙara masa yadda ya ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka fi kafi. kasan annabi ba malami gwani kamar shi wajen ya da hanyoyin da za a koyar kowa ya kare ko sarki kai sai ya fahimta annabi yana tare da sahabbai sai ya tokin yawon a hannunsa a takin hannunsa sannan ya sanya yatsansa a sababa wanda muke tahiya da ita wanda muke turiya kun shi na makiyi ko da aka yi yace يقول له عز وجل jalla ana يا آدم adam قد خلقتك من مثل هذه حتى ما سويتك وعدلتك ومشيت بجربك وإن الأرض منك وإيجه وبدأ ومنع وفضل التقي ويتعتصدق وأنا وان الصدقة صلى الله عليه وسلم حديث مخشي إن شاء الله تعالى يا شيخ abin mamaki ya za a yi bawa na ya ce ya gidi da ɗan adam ya ce na kasa bayan ni na halice ka kamar wannan ɗigon yawun da na ɗiga aka maniyi da kwayoyin halitta ya shiga mahaifar mahaifiyarka a kowa zai gane ga ɗan yawun ɗan ita kuma ba kome ba ne ne ɗin ma in dai a wajen tsabta ne ya zina ne don ka kai shayarunka to nawa ka sha maniyinka eh ka taba sha ka dandana ka ji da Allah eh, abin ya baka mamaki ko ko kai ne shi shi ne kai sai Allah ya ce shi mahid mahid kuma na yi imani duk kwaɗayin sannan naka da sannan yawa dubu ga wani bai in gani sai ya san gwangwanin masashe ta sai ya ce kurɗe da rabuwar dubu ɗaya ba zai kurɓa ba za ku kurɓa ba dukkan dubu nan ko dubu goma ne ko dubu goma ne kuma haukaci to kaji kaji malam magana ta gaskiya magana ta gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka sani ni na halicce ka daga wannan kaman wannan misalin wannan na daidaita halittan ka ka miƙe sak da Allah ya yi ka kaman jaki a za ka yi a gajjuke kafanka a ƙasa hannunka a ƙasa bakinka sai dai ka kama a ƙasa ka ci abinci kaman yadda jaki yake ƙazanta da kashi sai dai ka ture da bakinka ka ci abincin yanzu tun jaki na cin ciyawa sai zan akwai kashi kusa da ciyawan ya zai yi zai sa hannun shi ne ya kau da kashi sai ya ture da bakin shi amma saboda Allah yana kanka hallaka wa adalanka duk wani abu da ya maka ya ce sannan na abu ka ka ta kalle mu ya kalau ka kunde ta sha ta taci ta sha ƙaho tana kyalli ka sa takalmi ɗan kumbo a zo kana takaka kana taka ƙasa kana nuna isa ka tara dukiya ka tara da zakka har sai da mutuwa ta zo makoshi rayuwa za ta fita wani tafi tsaru da safi kaga cewa ila mai duka yau ne na safa lokacin sai ka ce zan yi kyauta zan sadaka zan sadar da zumunta zan fitar da zakka ko Allah ya ce wa anna awanin sadaka lokacin sadaka ya wuce lokacin kyauta ya wuce lokacin zakka ya wuce dama Allah ya ce ku yi abin da za ku yi na zakka da sadaka da kyauta min qabli ayya atiya ahadakumul maut wa yaqulu rajul la akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun min al salihina na'am kuna gama tarada lana masalan ko wa nasiya khalqahu remanta da yanda farkon halittansa yake ya manta ba ba shi aka samar da shi al'ata alal insan shine min ad-dahr lam yakun shay'an shekara ɗari bayan dukkan nan ba ko ɗayan mu bayan shekara ɗari hakan na tsintsin na rantsai da Allah ba shi wani gudun ne kuma ba mu ba mun ci ƙasa da yawan mu maki da mun zama ƙasa wallahu ta'ala a alamu wanda ya halice ka baka ya samar da kai shin wai ya mai da kai shine ke da wahala hadda kawaye gari qala bai yuhul izam da da sun yi wa ya tsara ita da mai da ɗan adam ya ta ci gaba da rayuwa wajen bayan fitowa da je kuma da je da wani abu na alama yi wa ta wani kashi da yake yi kenan a jahilce shi a rashin sani shi a ɗan ƙaramin yolan kan shi shi yasa a wata aya Allah ya ce fala da lillahi al-amsala inna Allah ya ya'lamu wa antum la ta'lamun irin waɗannan misalai ku daina bugawa kama shi ba shi, kuna misalta kudura da irada na ubangiji Allah shi ya san abin da yake da abin da zai yi da abin da ya yi kuma ku sani ba wallahu yi hallazi قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فهو بكل خلق عليم قل haka wa mutane sallallahu alaihi da kai masu imani da shi cewa an sama duk mai mutun tashin alkama an sama wani ba za a haɗa tusuwa a tabbatar da farko a tufa da kashin nama a yi masa sabon fata a sa ruhi a cigaba da rayuwa ba yuhuni halazi an sha'aha awwal rahwa Allah mahalicin nan wanda ya faru halittar wannan kashin tun farkon da ta zan kashi ba kamar ayar da muka ambata tsaro. mun halice ku daga ƙasa asalin min adina adam sannan mani sannan gudan jini sannan aka mai da mu tsoka sannan ƙashi a wata aya sun makasaunar irama lahama sannan muka ci fatar da kashin nama inda aka gina ƙwarangar da kuma aka jinke shi da tsoka sai aka yi masa ado da fata kala-kala wani faritar wani jawur wani farfari wani gida-gida, wani wankan taiwada wani baki baki wani baki wani baki wai waye sai wannan sai amma. Duk da sanadari daya akai mace akai namiji akai katoto akai kansu lolo akai dogo akai gajere duka wannan ba dan a nuna wani ya ce wani ba don ya zan a gane mudi a bambance shi da tango amma hakikatan إن أكرمكم عند الله أتقاكم يحييها الذي أنشأها أول مرة Ubangijin da ya faru halitta a farkon yanayi a farkon lokacin da ba ka don Allah ku gaya mu. Duk zariya ina ke ƙera motoci. ina tambaya ne ina ake samar da mota sabuwa ya zaria kamar yadda aka ce made in japan a ce made in zazzau eh akwai made in kaduna state la akwai made in nigeria la to ka gaya mun motar da za ta lalace ba a yadda ta a Zariya ba eh bodi da inji yanzu ne za ka wani mota kalan shi daban eh goshin ta kan shi daban kafin ta dama kalan shi daban kafin ta hagu ta shi an ta da bodi yanzu za ka ga ɗan uwana da ka nike ya cire injin mota ya sauke ƙasa duk wata gaba a injin nan ya cire noti noti Yayin wata wata da ita kuma ya zo ya hada ya tada maka kai mai mota aka ce kamar sabuwa kamar sabuwa sannan in aka je wajen mai yan gwangwan inda ya dan mokaɗe da inda ya dan takure da inda ya dan muka fuska suka ɗan kwaɗo nan suka ɗan bugu nan suka ɗan kada nan suka ɗan kwaɗo nan suka ɗan da fatsa haka ana ba mu gani mai tsoka kala an yi tsoka kala aka yi maka original ɗin aka zo aka yi da wani wani wanda bai sani ba sai ya ce kaga wata dalliliyar sabuwar mota da aka ne ko ba haka kuma a zariya to kuma kuma a ce ya kashe shi ba kashe shi hauka kai ba ba na ne ya wuce dole shi ya kai ga matsayin hauka kika Allah ya yi tambaya wanda yake gajiyar da su ya ce afa ayyuna na bilhalƙil awwal mun gama ne mun kasa ne a farkon halitta da sai maidawa ne zai gadare mu bal hum lafsu min halkin jabi. Allah ya sauwake ci gaba wa huwa bi kulli khaliqin alim Allah masani ne ga duk halitta ko inda take da inda ta kasance ko ka mutu a daji ko ka mutu a birni ko ka ruwa ko ka cikin ko a taki ko a cikin a kafa ko cikin ne ta ko kuma kona ta dogon faya kenan ke ganin dawa da sauran irin su wasu su suke yi eh, tun a duniya an so mu toya shi eh da kuma wannan da zai hana a shiga jahannama ba shaida ne ma na double fire ya wuta biyu Allah ta kame mu na'am الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وإذا أنتم منه توقدون أقرأني حديثي sai ka da ke da ba ambace shi ba saboda muhimmancin sa mawdu'in hadisi ne na Huzaifa Allah ta'ala ya tsara masa yadda kuma Imam al-Bukhari ya rawaito hadisin al-Anbiya Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna rajulan hadarahu al-maut lamma ayisa min al-hayati aw halahu. إذا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا ثم أوروا نارا حتى إذا أكلت لحمي وحلت إلى عظمي فخذوها فطهنوها فذروني في اليم في يوم حار أو عاهل فجمعه الله فقال لم فعلت قال خشيتك فغفر له الله اكبر wani bawan Allah ne cikin wanda suka gabace mu in ji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ji alamomin mutuwa ya yanke ƙauna rayuwa ta zo ƙarfi sai ce duk a tara masa ahalin shi matan shi da ƴaƴan shi kowa da kowa aka haɗu sai yi wasiya sai idza mitu fajma'u li hataban kathira da na mutu ku samu kirare mai yawan gaske bayan wannan sai ai mene yace ku haɗa kirare ƙasa kirare sama ku cinna mun wuta idan wuta ta cinye nama na tas sai kashi ta bari to ku ɗauki ƙashin ku niƙe shi ku niƙe shi ku niƙe shi ya zangari ku ɗibi garin ƙasusuwa ta ku je a yi ni mai tsananin zafi ku sheƙe shi a teku suka cika wasiya ana kuma sheƙewa ga jama'a hullahu ya Allah ya tattara tokar ya ta da shi sai ce masa lima fa'al me sa kai wannan aiki sai ce tuka wallahi tsoron haduwa da kai nake a shi ba wancan irin na annan ne. tsoron Allah ya rasa ya zai haɗu da ubangiji wani irin hisabi zai masa wani irin sakamako zai masa sai tunanin shi ta kai a yi mashi haka mablaguhu min al-ilmi kenan Allah ce saboda tsoro na kai haka to na gafarta maka ya sa kada ka mutu ba tare da kana kyautata gasko ga ka ba hadisi ne an gane menene ayar allazi ja'ala lakum min shajarin akhbarin allazi ja'ala lakum من الشجر الأحضر نارا Ubangijin nan da muke magana, buwayi ga gami misali shi ne wanda ya sanya wuta yana ci balbal daga ɗanyen itaciya. Ishtima ƙubbigini kenan. Itaciya akwai ruwa a jikinta kuma sai ga shi ita ce makamashin da muke amfani da shi idan Allah duk jiratihi wa iradatihi wa hikimatihi wa mashi'atihi ya iya wannan lamari kuma yana yi muna gani kullum ba wai abu ne koyayye ba abu ne mai gudana ja'ala lakum min ash-shajari al-ahdari nara sai za an min hoto ki tuni ga shi da wannan iccen kuke hura wuta a kuma ka san da ba a shana ba leta ne ko da sauran abubuwan da ake samar da wuta in ka ɗauki icce da icce kai ta muzzawa kana ɗauka yayi da sauransu kai ta muzzawa kai ta muzzawa kai ta muzzawa in yi zafi ya ɗauki zafi sai ka bauta aka ga hayaki sai ka bauta ya kama ba kai mamaki ba min aina ja an naru hikima rabbaniya ne bani baliga to ubangijin da ya yi wannan hatta ijtima'ul biddaini bai isa ta da ba a naka tunani bai isa yi abin da yake so ba a naka zaton? ya isa ya isa ya isa akwai ayoyi kaɗan suka rage mana a wannan sura amma ba za su ƙaru su ba insha Allahu ta'ala gobe za mu ƙarisa su kana mu shiga sabuwar sura da take gabanmu muna roƙon Allah ya datar da mu baki ɗaya ya yafe mana bincika ya gafata mana ya kare kafici da kafirai ya taimaki musulunci da musulmi duk inda muke Allah ka ba mu agaji Allah ka karya azzalimai ka taimaki waɗanda ake zalunta Allah mun gode maka akwai sadaka daga alhaji idris halliru makama makaman dawakin zazzau ya aiko da alkur'anai yana fatan a yi addu'a ga mahaifansa mahaifinsa da mahaifiyarsa ga su ya ba musu Allah ya sa ya su ya akwai wanda ya yi magana yi eh, kai ne na na makarantar eh